وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau 14 ga watan da sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da biyu ga watan uku miladiya ta 2018 a wani majalisi da muke karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisinmu na 135 a cikin tafsirin wannan sura kamar yadda aka saba neman taimako da sautul haq a cikin irin waɗannan kwanaki a yau ma insha Allah ana buƙatar wannan taimako da fatan ɗan uwa za su taimaka Allah subhanahu wataala ya saka kowa da alkhairi muna tafsirin aya ta 190 wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين نعم الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku don Allah wala ta'tadu kada ku yi wuce iyaka kada ku yi ta'addanci inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah baya son masu ta'addanci mun fara tafsirin wannan aya a satin da ya gabata inda muka yi bayanin cewa wannan aya tana daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa wa muminai damar su tashi su yaƙi waɗanda suke yaƙar su waɗanda suka hana su bautar Allah suka hana su zama a gidaddajinsu suke bin su da kisa da azabtarwa Allah subhanahu wataala ya ba su damar su tashi su kare kansu domin su yaki waɗannan domin su faci kansu mun ce wannan ayar Allah subhanahu wataala ya ba wa musulmi wannan damar da musulmin farko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan damar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je zai yi umara shekara ta shida bayan hijira bayan hijira su suka hana shi shiga suka ce ba zai yi umara ba tare da cewa babu abin da ya fito da shi sai wannan umarar to bayan an yi sulhul hudaybiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma akan cewa shekara mai zuwa shekara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wa sallam zai kuma dawowa shi da sabbansa za su yi umara za a ba su dama shirkan maka su kai alkawarin cewa za su ba su kwanaki uku ma za su fita su bar musu cikin garin makka har su gama abin da suke yi kwana uku sannan su dawo to annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi sun ji tsoro saboda kafirai a wani lokacin ba abin an amince musu bane saboda suna ta farautar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun bi su har can madina suna kokarin ya za su su murkushe su to annabi ya ji tsoro shi da sahabbansa cewa kada kuma su zo umara gashi an hana su su shiga da wasu makamai na kare kansu daga baya kafirai su karya alkawarin da suka yi su yi musu kawanya su halaka su to kuma gashi Allah subhanahu wataala ya hana ai fada a cikin gari abin nan garin Makka bayan kuma garin Makka ne har ila yau shi wata ne mai alfarma a cikin watan Zulqa'ida ne yana cikin watanni da Allah subhanahu wataala ya haramta yin yaƙi a cikinsu. waɗanda abubuwa gaba ɗaya sai suka sa suke tunanin ya za su yi akwai yiwuwar lalle kafirai su karya wannan alkawari su far musu su auka musu to me ya kamata su yi to shine Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar cewa wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku Yaƙi waɗanda suke yakar ku yi wannan yakin kuma dan Allah wala ta'tadu amma ka kuce iyaka saboda haka musulmi suka samu dama daga ubangiji subhanahu wataala daga izinin ubangiji subhanahu wataala cewa suna iya yakar waɗanda za su yake su ko suke shirin su yake su anan allazina yuqatilunakum ana nufin waɗanda suke shirye su su yake ku wato sune waɗanda suke da suke da ikon yin yaki kaga waɗanda ba za su yaki ba ba su ga cikin waɗannan wannan wannan ah, ah, wannan jumla ba sauraka mata ba su shiga ba waɗanda ba sa yaki, da tsofaffi da ainihin yara ƙanana da waɗanda suke masu larura wanda ka rasa ƙafafuwansu ko hannayensu ko wani abu mai kama da haka sauraka allazina su ne waɗanda za su yaki a nan malamai sun yi ijma'i game da ibnu Abdulbar bar rahimahullahu ta'ala ya kawo cewa sun yi ijma'i akan cewa an haramta kashe mata da yara da tsofaffi a wurin yaƙi matuƙar dai ba sun ɗauki makami su ma suna yaƙin ba matuƙar ba su ma mayaƙan ba ne to an haramta a yaƙe su Wani ijma'i na ibn abdulbar da wani da suka hikai cewa malaman musulunci ta kaf sun yi ijma'i akan wannan akwai ruwayo da suke tabbatar da wannan kamar ruwayar da ibn abi shaiba da shi ibn abdulbar suka ruwaito daga Ubaydullah ibn Umar daga Nafi daga Abdullah ibn Umar yake cewa sai na Umar ya rubuta wa komandojin yakin sa cewa la taqtulu imra'atan wala sabiyan wala taqtulu man wala taqtulu man jarat alayhi mawasi kada ku kuskura ku kashe mace don kun fita yaki kada ku kuskura ku kashe yaro karami ku kashe wanda yake balagagge ya dauki makami domin ya karku wannan sai na umar shi ke rubuta wa mayakansa wanda suka fita a fagen yaƙi a wurare daban-daban haka na akwai hadisi marfu'i hadisin imam ahmad da abu dawud da nasa'i da ibn majah hadisin rabah ibn rabe da yake cewa ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani yaƙi da suka fita tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar da ku sani kowace rundunar yaƙi cikin a wancan lokacin akan karkasa ta gida-gida akwai waɗanda suke gaba su ne al-muqaddima akwai kuma waɗanda suke a gefe da gefe akwai waɗanda suke tsakiya sai kuma waɗanda suke suke ƙarshe sau da haka ake kasa wato kowace runda aka kasa gida biyar shi ne ya sa ake kiran rundunar mayaka da larabci alhamis saboda a kasa gida biyar akwai waɗanda suke na gaba akwai na gefe da gefe almaimana almaisara akwai kuma waɗanda suke a tsakiya sannan sai waɗanda suke a ƙarshe to khalid ibn walid yana yana yana wato a rundunar gaba su ne a jabha ta gaba to sai annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai wato annabi yana yana baya shi sai yake cewa sai muka zo sai muka ga wata mace an kashe ta a wajen a wajen wato rundunar take gaba sun kashe wata mace sai sabai suka tsaya suna kallon suna mamakin irin halittar har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yake cewa da suka ganshi sai suka watsi suka bar wannan mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan wannan mata yake cewa ma kanat hadhihi liqatil bai wa wannan tayyaki ba zai yi wa wannan tayyaki ma'ana me yasa za a kashe wannan mata me kai za a kashe ta wannan ba zai yi wata ba kalmar ma kanat hadhihi liqatil yana nuna cewa mayaki a musulunci idan ya fita yaki ba kowa zai kashe ba sai wanda shi ma zai yaƙi saboda ka wannan mace ko ba wacce za ta yi yaƙi ba ce annabi ke cewa ma kana hazihi li tuqatil wanda ba za ta yi yaƙi ba ya kuma kashe ta sai ya ce wa wani daga cikin sahabbai ilhaq khalidan maza ka je ka cimma khalid tunda su can gaba faƙul lahu ta taqtulu zurriyatan wala asiba ga masu kakkashe zurriya sune mata da yara kakku kashe mata da yara kakku kashe ma ma'aikata wato da za ku samu wani yana gonarsa yana aikinsa ku tarkuce za ku taɓa shi me ya yi muku ku kaga wani nassi ne ƙararra da yake nuna cewa shi wato musulunci da ya shar'anta yaki don ka ba wa addinin kariya da masu addinin ba wa ya shar'anta shi bane na kawai ta kashe mutane saboda haka duk da waɗannan da waɗannan mata ba wai musulma ce ba amma da ba mu ta yi kowa mu taɓa kowa mu dan me za mu kashe ta dan me za mu kashe ta shi ma kana ta zai to gato nabi ya ba da doka cewa to ko ma ko ma'aikaci ne ka samu yana aikin sa har wanka da shi kaka taba shi sa'id ibn mansur a cikin littafin sa sunan ya rawaito daga zaid ibn a cikin abin a cikin sunan din sa ya rawaito daga zaid ibn wahab yake cewa umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ya rubuta sojojinsa cewa la taghlu wa la taghdiru wa la tumathilu wa la taqtulu walida wattaqullaha fil fallahin alladhina la yansibuna lakum al-harb sai da umar ya rubuta wa sojojinsa da suke garuruwa suna yaƙi ke ce musu na farko kada ku ce ku ci dukiyar ganima kada ku ci amana na biyu kada ku yi yaudara ku yi ha'inci wato wani ya zo ku nuna kun ba shi aman wato ku nuna cewa ba za ku taba shi ba kuma daga baya ku yaudare shi ku taba shi ko ku kashe shi kan ku yi wannan in an yi yarjejeniya da ku ku cika wannan yarjejeniya sannan kakku yadda don kun kashe abokan faɗar ku zo ku yi gunduwa-gunduwa da su ko ku yanka jikinsu kakku yi wannan da ce da su wala ta kudu wani da kakku ce yaro ƙarami wata kullaha fil fallahi ne ku ji tsoron allah game da manoma kakku je ku ga manoma kuma ku hausu da kisa ce ai ba musulmi ba ne bara ku kashe su ku ji tsoron allah allazina la yansibuna lakum alharb matukar ba sun daga takobi ko makami suna yaƙar ku ba da ku tsoron Allah kan ku ba su to wannan duk kaga ya fita shi yasa Allah subhanahu wataala shi ayar yace allazina yuqatiluna waɗanda suke yakar shi kaga duk wanda bai yaki ka ba to ayar bata baka dama ka taba shi ba in ka taba shi to ka kete ka tsallake ta umarnin da da ayar ta bayar ko da kuwa kai ka fito kare kanka ka fito ba wa kanka kariya kana da an zalunce ka zo ba ka da hurumin da za ka taɓa wanda bai taɓa ka ba ah, irin wannan an rawaito shi daga umar ibn abdulaziz ah, shi ma yana rubuta wa sojojinsa a lokacin khalifancinsa cewa kada su tura shi wannan ah, daga cikin abin da za su cikin wannan aya akwai arrahim tuwan da yake ibada game da ba za a taba mai manomi a cikin gonarsa ba to haka nan wanda za a same shi a gurin ibadarsa yana bautarsa to musulunci bai yadda a taba shi ba don don kasancewarsa a gurin bautarsa ya nuna cewa baya da cikin waɗanda suke yakar to da me za ku yake su matukar dai ba an samu shi da makami ko an same shi da wani abu da yake nuna cewa da shi ake yakin ba saka ba ba a da ikon a taba shi dan yana dan yana wani addinin daban ba addinin ku ba malamai suna cewa hatta kama shi a mai da shi bawa ma bai halatta ba ba ma a kashe shi ba ko a ce tunda ba musulmi bane ana yaki da shi bara a kama shi a mai da shi bawa abinda ma malamai suke cewa shine a bashi abincin da zai ci in kuna da ma abinda za ku bashi ku tabbar masa guzurinsa a wurin da ce ya ci abinci yasa babu wato babu addinin da ya zo da girmama ɗan adam da tausaya wa ɗan adam da tausaya wa rai irin musulunci wannan fa duk waɗannan dokokin sun zo daidai lokacin da shi musulunci fa su a gaba wanda duk lokacin annabi ne da sahabbai ku duba kusan irin wahalhalin da maza Allah ya sha a Makka da sahabbai da irin rarakan da aka taimusu to duk wannan bayan sun samu damar su kare kansu a suke ta ba su waɗannan dokokin cewa kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza sau ka ga ashe in ka duba ka ga sauran al'ummomi yadda suka yi yaƙi yaƙin su to za ka taɓa kawo mutum wato tausayi ko rahama a ciki ba yanzu ka duba yadda yaƙi ya ɓarke ƙasa da ƙasa ka duba yadda ake ruwan bababai ka duba yanzu abin da yake faruwa a siriya a al'ummar shardiya ka duba ka da ake kashe yara mata da maza duniya kuma ana kallo gida guda gaba ɗaya a kashe su gaba ɗaya da uban da uwar da 'ya'yan gaba ɗaya su kashe makaranta a jefa masallaci a jefa kasuwa a jefa amma bar batun a sanya irin makamai da aka saba amfani da su an zo ana sa hatta makaman guba wasu makaman ma'ana ake jarabawa wasu makaman sun tsufa ana neman yadda za a yi ana neman kai da su nan za a je a karar da su to ina za ka kwatanta wannan da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa da sauran musulmi suka yi yaki a zamanin su ba za ka taɓa haɗawa ba ah, Ibn abdul a cikin littafin al-istizkar ya rawaito daga amr ibn maimun yake cewa umar ibn abdul ya rubuta ma wani wani gwamnansa ana kira shi ja'wana wanda ya ba shi shugabanci a wani wuri da ake kira al-azra yake cewa la taqtum ra'atan wala shaykhan wala saghiran wala rahiban Umar dan Abdul Aziz yake gaya masa cewa kada ka kashe imra'atan ka kashe mace ka kashe tsoho ka kashe yaro karami ka kashe rahib shine mai bauta rahib sune wanda suke bautar Allah bisa addinin Kiristanci sai kaka kashe shi ka same shi wurin bautarsa saboda haka jumhurin malamai sun tafi akan rashin halaccin a wurin yaki a kashe tsoho tukub wanda ba shi ba zai iya wani abu a yaki ba wanda shine abinda sayyidina abubakar ya faɗawa ya fada wa yazid ibn abi ibn abi dan uwan muawiya ibn abi wanda ya tura shi yaƙe-yaƙe a sham yana da cikin abinda ya gaya masa yake cewa kada ya kashe tsoho dan ya ga tsoho ya ce zai kashe shi kada yi wannan wannan shine kaulin imam malik abu hanifa kuma shine ruwa daga imam shafi saboda haka kaga shi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum alladhina yuqatilunakum min qaidi ne wanda yake nuna cewa ga waɗanda ya halatta a rurin yaƙi a yaƙa ba kowa da kowa dan an ci karo da shi shi ke sai a yake shi ba a nan ibnu ashur yana cewa wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum da Allah ya faɗa yana nufin kada ku bari sai sun matukar dai kun ga alamun cewa suna shirye-shiryen auka mu ba wai sai sun auka mu kudin bane sannan kuma za ku yi wani abu a'a kun samu labari suna shirye-shirye watakila an fara tara makamai an fara shirye mutane an fara wato tattara bayanan asiri to ku ku yi sauri ku riga su shine abinda a zamanance ake kira alharbul wuqa'iyya Ka kokarin ka riga abokin gaban ka da yake shirin kawo maka hari ba wai sai ya kawo ba yayi kace kace da kai sannan kai kuma ka motsa yace alladina yuqatiluna alladina yuqatilunakum ay alladina tahayyu liqitalikum wadanda suka gama shiri za su yake ku to ku riga su Allah sai ce wala ta'tabu kada ku yi ta'addanci kada ku wuce iyaka malamai da yawa sun fassara wala ta'tadu ay la tabtadu bil qital kada ku kawai a kawai ba dalili ba ba sababi kawai ku fara ku ku kirkiri yakin ku fare su da yakin a'a ku yaƙi waɗanda suka shirya yaƙar ku ko dai suka fito yaƙar ku ko kuma su kama shirye-shiryen za su yaƙi amma ba ku ku fara cewa bari ku ku fara yaƙar su ba haka kawai ba tare da sababi ba ah, wannan yawa da cikin malaman tafsiri sun fassara wala ta ta'tadu bika wala ta tabtadi tabtadi'u bil qital kamar al-baghawi a cikin sharh sunna a cikin ma'alim at-tanzil abinda ya fassara ke kuma wala ta ta'tadu har ila yau ya kunshi kashe wanda bai cancanci wanda ba zai yaki ba saura kashe yara da mata da tsofaffi da marasa lafiya duk wanda yana cikin al-i'tida yana cikin ta'addanci a yaki da Allah ya hana a je yaƙi a kashe mace a kashe namiji abin a kashe tsoho a kashe yaro ƙarami a kashe mara lafiya a kashe guragu da makafi waɗanda ba za su iya komai a cikin harkar yaƙi ba da wadanda cikin wala ta'tadu tunda a kamar da muka karanta za mu ga musulunci ya hana wannan hakanan wanda bai daga makami ba bai ɗauki makami don yaƙi ku ba shi ne wanda alƙasalam wa alƙawai kuma salam da suka ce za su zauna lafiya da ku su ma in ka daga makami ka yake shi to anan ma kai ka shiga cikin walata a tabi kai ta'addanci duk wata hanyar kuma da za ka yi barna a lokacin da kake fita yaƙi ko da kana da gaskiya a cikin yaƙin da kake yi in ka shigo da barna to ka shiga da'irar walata ta ce mutum ya fita yaki ya shiga kone-konen gari da ce da abin lalata shuke-shuke misali lalata makarantu da sauransu wannan duk ya shiga walata ta tunda menene hikimar ka lalata makaranta ko ka lalata kasuwa ko ka ka kona gari ko ka ka sa a sassare tatuwa da bishiyoyi da sauransu duk wannan ya shiga cikin walata ta duka mai da malamai suka ambata ibnu jarir al-tabari a cikin tafsirin sa da ibnu abi hatim shi ma a cikin tafsirin sa da surwaito da kyakkyawar salsala daga Ali ibn Abi Talha daga Ibn Abbas wajen fassara wala ta'tadu me ya fassara wala ta'tadu abdullahi dan abbas yace la taqtulun nisaa was sibyana wash shaykh kabir wa man wala man alqa salam wa kaffa yadahu fa in fa'altum hadha faqad i'tadaytum hmm. abdullahi dan abbas yake cewa ma'anar kada ku ta'addanci shine kada ku kashe mata da yara da tsoho tuku. wala man alqassalam da wanda ya ce zai zauna da ku lafiya wa kaffa ku ya kame hannunsa baya fada da ku fa in fa'altum in ku har kuka ce za ku yaki waɗannan faqad ta ta'tadaytum tuntun ku yi ta'addanci wannan shine tafsirin Abdullahi dan Abbas da yayi wa kalmar wala ta'tadu ko jumlar wala ta'tadu tabari da ibnu abi hatim suka rubuta saboda haka ya kasance sirar annabi sallallahu alaihi wasallam kakab babu inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya auka wa mutanen da ba ba su cancanci yake su ba haka kawai suna zaman zaman su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sahabbai ce aje auka musu asirar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wannan kamar ibnu taymiya rahmatullahi ta'ala alaihi yake cewa wa kanat siratuhu sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ke cewa sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna kullu man hadanahu min al-kuffari la yuqatilu duk wanda yake zaune da shi lafiya cikin kafirai baya ya kasa yace wa hadhihi kutubu sirati wal hadisi wat tafsiri wal fiqh wal maghazi tantaqu bidhalika kuma ce ka je ka duba littafan sira da na hadisi da na tafsiri da na fiqh da littafan magazi yake yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su abinda suke furtawa kenan wa hadha mutawatir min sirati yace wannan abu ne da yayi wato ya shahara aka san shi kowa ya san shi a cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa lam yabda ahadan min al-kuffar bi qitali bai taba auka ma wani kafiri da yaki haka haka kawai ba walau kana Allah amarahu bi qatl kulli kafirin da kana yabtadi'u bil qital da Allah cewa duk kafiri ka kashe shi to da annabi zai ta kashe kafirai amma mun sani cewa ba haka ya faru ba wanda duk yake karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan wani abu ne sananne ga dukkan wani mai karatu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a Madina zuwan sa Madina ba ba duka ne musulmi ba wasu ne suka musulunta daga cikin kabilar al-Aws wal Khazraj suka musulunta sai waɗanda suka yi hijira daga garuruwa a madina na akwai yahudu yahuda har wajen ƙabilu guda uku akwai banu kainuka akwai banu Ƙuraiza, akwai banu nadir a cikin madina akwai mushirkai da suke maguzawa ne suna bautar gumakansu suna cikin madina annabi sallallahu alaihi wasallam duka yayi zauna aka rubuta takarda ta da za a yi takewa ta zaman lafiya a tsakanin waɗannan al'ummomi da addinai gaba ɗaya ila iyaka kowa ya sani cewa a yanzu yana karkashin shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ya zama shine kamar shugaban kasa saboda haka ba za a yarda da shi da wani ya je ya hada kai da wasu ba saboda addinin su daya ya zo cutar da daula ta musulunci sannan dukkan wani haƙƙi da musulmi yake da shi na matsayin dan madina kowa ma yana da shi saboda haka in zuwa aka za a zalunce shi za a kare shi in wani ne ya cuce shi shi ma za a masa shari'a ba shi gaskiya wannan shine ita ce wasiqatul madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta farkon zuwan sa madina duk shugabannin al'ummomi suka sa hannu akai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da su akan haka to duk wani abu da ya biyo baya na yaƙe-yaƙe in ka ɗauko sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ɗauko daga farkon yaƙe-yaƙensa da saraya ɗinsa ka duba kowane yaƙi sai kaga sama sai kaga an ce ga abin da ya jawo yaƙin in ka ɗauki gazuwatu badar kubra za ga karan farko ba annabi ba ke fita ba bai ma fita yakin ba shi abinda ya fita ya tare ayarin abu sufiyan da ya taho da kayayyaki daga sha musu kwaci kayayyakin saboda sun yi hijira don an danne musu kayayyakin da su a makka sauraka waɗanda suka kuma kwace kayayyakin nan nasu yanzu ga kayansu zai wuce ta madina sauraka yi ce sabon su mu je mu tare su mu kwata abu sufiyan ya samu ya kubuce ba su kama shi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam shirin dawowa madina su kuma abu sufiyan da gaya wa quraisha suka ce to yanzu da za a yi ribar nan da aka samu ta dukiyar nan a haɗa kuɗi kawai a yi gangami a je a gama da manzo Allah da safansa saboda ka shine aka yi wa gangami aka tafi madina sauraka su sahabbai ma ba su fita ma da niyyar yaƙi ba shi yasa za ka gaba ba kayan yaƙi tare da su 300 da 'yan kai waɗancan su wajen dubu saboda haka amma Allah da ya ba su nasara aka yi nasarar da ba a taɓa tsammanin ta a tarihi ba shi yasa shi yasa abin da Allah yake cewa idan antum bil udwati dunya hum bil udwati al quswa wal rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'at sauraka ba cikin su ba wanda ba wani alkawari tsakanin su to kaga wanda ita ce gazwatu badar an yi ta ba bisa wani shiri ba gazwatu uhud kowa ya san me gazwatu uhud gazwatu uhud bayan an ci nasara akan kafirai a a yakin bada an kashe manya-manyan su saboda ka wannan abin ya dame su suka ga cewa to babu shakka sai su daukansa shi ne shekara mai zuwa suka sake yin gangan suka yi abin haɗin eh, suka yi taron dangi suka yi gayya a kan su zo su karya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aka yakin Uhud kaga shi ma har Madina aka biyo annabi sallallahu alaihi wasallam sannan gazwatul khandaq wanda ita ce gazwatul ahzab ita ma kun san ita ma gangan ku ne kafirai suka hada suka yi shela duk wani kafiri da yake a cikin tsibirin larabawa har ma da yahuda wanda aka dake zaune da su a madina su kawo gudun su a zo a yaki annabi da sa nan ma aka zo Allah subhanahu wataala ya kici da wannan rundunar tasu ya aiko musu iska ta ta kore su to gazwatu bani qainuqa yakin farko da aka yi da yahudawan madina banu kainuka su suka fara ta'addanci akan wata mace ta shiga kasuwa tana sayayya ta tsuguna wani bai yahuda ya mata tsirara ta yi ihu wani musulmi ya ji haushi ya zo ya kashe bai yahuda su kuma yahuda suka haɗu suka kashe musulmi to kaga wannan da an keta zaman doka zaman lafiya da aka yi da su wannan shine dalilin yakar yahuda banu qainuqa banu nadir bayan gazwatul ahzab bayan ghazwatul ahzab lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mawuyacin hali suka je suka hada kai da suka hada kai da quraishawa da kafirin quraishawa akan akan za su taimaka musu a kare annabi sallallahu alaihi wasallam a burkushe shi wanda shine dalilin ya kasu banu nadir su ma labari ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna kulle kulle za su su kawo masa hari suna cikin madina sun shirye da za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kisan gilla za su yi masa kisan gilla irin in ya zo ko a idan sai yana zaune ko yana hutawa a gindin wata itaciya a turo wani ya daka masa wuka ko ya doka masa wani abin nan labari zo ko an nasala sun shirye-shirye da suke shi ne ya tura al da al-Qurayd Qurayd ibn ya duba aka tabbatar da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya yake su to haka nan ka zo eh, gazwatul hudaybiya hudaybiya ba ayyakin ba amma da in ka kula ai zuwa yayi zai abin nan akace ce ba zai shiga ba aka ba da labarin ma aka sayi na usman aka yi mubaya a ƙarshe da aka yi sulhu annabi ya dawo abin nan shekara ta shida ah, fathu makka shekara ta takwas shi ma ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yarjejeniya da kafirai an yi yarjejeniya akan cewa za a ajiye ba yaƙi tsakanin shi da su da madina da makka ba yaƙi sannan kuma duk wata ƙabila da take so ta ƙulla ƙawance da makka za ta iya ƙulla ƙawance da ita wadda take so ta ƙulla ƙawance da madina za ta iya ƙulla ƙawance da ita aka samu ƙabilar huza'a suka ƙulla ƙawance da annabi sallallahu alaihi wasallam ƙabilar bakar banu bakar su kuma suka ƙulla ƙawance da ƙurayshawa ƙabilun nan guda biyu huza'a da banu bakar ƙabilu da suke yawan faɗace-faɗace a zunansu to amma tun da kowace ta shiga ƙawance da wanda ake zaman lafiya da su kaga shi kenan ba maganar yaƙi kenan to amma sai suka yi amfani da wannan wato damar ta zaman lafiya su ƙabilar banu bakar sai suka kai wa kuza'a hari suka kakkashe musu mutane har cikin harami kuma ƙuraishawa suka taimaka wa kuza'a da makamai wanda wannan shi ya ka ƙarshen yarjejeniya kenan da aka yi da da annabi sallallahu alaihi wasallam ta zaman lafiya to kaga akwai sababi kenan to haka in ka bi dukkan wani yaki na annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaga cewa akwai dalilin da yasa zazwatu hunain zazwatu hunain kabilar hawazin da da da saqif su suka hada kai dan cewa za su za su hada kai da yahudawa da sauran kurkushin mushrikai a zo aiki yake annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya riga su musu yankan baya haka nan in ka in ka ka ɗauki gazwatu tabuk wanda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan ya samu labarin rumawa suna shirye-shiryen za su kawo yaƙi har madina daular ruma a lokaci ita ce mafi ƙarfin daula ce mafi ƙarfin daula da ake tsoratar da duniya saboda yawan mutanenta da yawan sojojinta da daɗe wata a bayan ƙasa da ci gaba na rayuwar duniya da suke da shi saboda haka sun fara shirye-shirye da za su har ma sun kashe wani jakadan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tafi zai kai zai kai takarda a wajen wajen kisra na busra abin nan na busra zai kai zai kai takarda gurin wani shugaba na busra a cikin sham suka kashe shi to wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga cewa bara ya riga su shine ya tashi mutanen su cikin mumyawacin hali akai akai akai gazo ta tabuk razwatu mu'ta wanda ita ma ta biyo bayan wannan saboda abinda abinda abinda su daular ruma suke ta kokarin su to duka in ka bi kowane yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai kaga cewa akwai sabab ba kawai ya auka mu wata al'umma kawai saboda ba su masu addinin sa ba kamar yadda wasu suke kokarin su yada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigar da mutane musulunci da karfi saboda ka laraba sun musulunci saboda suna tun tsoro hakanan kasashen da suka shigo musulunci duk da ƙarfi ya shigar da su musulunci wani rashin adalci ne da rashin gaskiya da rashin amana ta ilimi wanda duk zai karanta da magazi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zai ga haka shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa hadhihi kutubu sira wal hadith wat tafsir wal fiqh wal magazi kulluha tasdiqu bi dhalika shi ga littafan sira nan ga na hadisi nan ga na tafsiri nan ga na fiqh nan ga na magazi yaƙe-yaƙe annabi dukkanin su abinda suke faɗa kenan ce adam sallallahu alaihi wasallam bai kai ma wani hari haka kawai ba dan yana kafiri kawai ya kai masa hari a to da haka ne duk sai ta karkashe kafiran da suke Madina ba ga kafiran na Madina Madina ta zama ina zaune da su lafiya da bai karkashe su ba hatta munafikai wanda ya san irin irin sun guyar da suke musu to ba zai iya kashe su ba kada a ce yana kashe sa to bare kuma wani wanda shi da mun can bai ma fahimce shi ba bai gama ma shi ba a wannan magana ta Ibn Taymiyyah ita ce magana da Ibn Qayyim albajir ibn taymiya alayhi rahmatullah cikin littafin sa hidayatul hayara a ciki yayi magana mai tsawo da zamu karanta magana saboda muhimmancin ta musamman ma saboda kawar da irin abubuwan da ake koran nika su da musulunci ko dai saboda tsabar kiyayya ko saboda jahilci wasu tsabar kiyayya ce su tuhumi musulunci da abin da ba haka yake ba wasu kuma tsabar jahilci ne zai sa su ɗauka haka musulunci yake wanda ko ba haka yake ba a ibnul qayyim a cikin littafin sa hidayatul hayara yake cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzansa istajaba lahu wa likhulafaihi ba'dahu aktharu ahli al-adyan taw'an wa khiyana ce da yazo da musulunci mafiya yawan mabiya wasu addinai suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama bisa radin kansu da zabin kansu ba na an tilasta musu ba hmm. ce walam yukrih ahadan qattu ala din ce tun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba tilasta mu wani sai ya karba addinin sa wa inna ma kana yuqatilu man yuqatilu yuharibuhu wa yuqatilu annabi yana yakar wanda yake yakar sa wanda ya yakar ya yake shi ya yakar wa amma man salamahu amma da ya zauna da annabi lafiya wa hadanahu yayi alƙai zaman yayi rijiyar zaman lafiya da shi falam yuqatilu annabi bai yake shi ba walam yukrihu ala dukhul fi dinihi bai tilasta masa sai ya shiga addinin sa ba imtisalan da amru rabbih subhanahu wa ta'ala har sai yaqul yanzu annabi yana aiki ne da umarnin Allah inda yake cewa la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghayb babu tilastawa a addini shiriya ne ta bayyana daga bata mutumin da yake son shiriya ga tana a bayyana take wanda kuma zai bata to ita ma ga tana a bayyana take ya bi ta ne bisa yana sani malam yace wa hadha nafi fi ma'na an-nahy da Allah ce babu tilastawa korewa ce amma ma'anar sahani ma'ana kada ku tilasta ai la tukrihu ahadan 'ala ad-din ku tilasta kowa cewa sai yayi wannan addini yace ta hadhihi al-aya fi na min as-sahaba wannan ayat ta sauka game da wasu mazaje cikin sahabbai kana lahum aulad suna da 'ya'ya maza tahawwaru wa tanassaru qabla al-islam kafin musulunci ya zo ya ɗan dan nasu sun shiga yahudanci wasu sun shiga nasaranci wato kafin zuwa musulunci ‘ya'yansu sun ga bautar gumaka ɗin ba shi ne bautar Allah ba ba zai yi a hankalci ka bauta wani sassaƙe ba ko ka bauta wani dutse ko ka bauta wani abin da kai ka gina shi da hannunka saurata suka tafi neman addinan da za su bauta Allah da su wasu sai suka ci karo da kiristanci suka shiga wasu suka ci karo da yahudanci sai suka shiga to lokacin da musulunci ya zo aslamal aba'u sai iyayen suka musulunta su su mushrikan da suka musulunta a ranar ikrahal al aladdin sai suka ci to ƴaƴan su dawo sai sun musulunci su ma da tilasta musu sun zama musulmi fana hahun Allah subhanahu ta'ala an zarika musulunci ya hana su ya ce kasu tilasta kowa hatta ya kuma hukun da zai ne tsaro da dukkan fil islam sai dai in su suka zaɓi shiga musulunci to sai su shiga da raɗin kansu da zaɓin kansu ba don kun tilasta musu ba ah. to malai yake cewa ibn qayyim yake cewa sahihu al-ayatu fi ala umumiha fi haqq kulli kafir wannan ayat ta shafi kowanne kafiri ba wai sai kafirin da yake ya shiga kiristanci ko ya shiga a yahudanci shine ba za a tilasta masa ba amma a tilasta ma wanda ba waɗannan addini yake ba ko ma wani addini yake ba a tilasta masa ibn al-qayyim ya ci gaba da cewa wa man ta'ammala siratan nabi zaka ga maganar sa daidai take da maganar malamin sa ibn taymiya rahimahullah yace wa man ta'ammala siratan nabi sallallahu alaihi wasallam tabayyana lahu annahu lam yukrih ahadan ala dinihi qabl wanda duk ya tsaya yayi duba a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane zai bayyana gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tilasta wa kowa ya addinin sa ba wa inda ma qatala man qatalahu ya yaki wanda ya yake shi ne wa amma man hadanahu falam yuqatilhu wanda zai ya zauna da shi lafiya suka yi ne zaman lafiya da shi yace bai yake shi ba ma dama hukiman ala hukunnati matukar dai yana nan kan yarjejeniyar zaman lafiyar da suka yi bai warware ta ba lam yanqud ahdahu bai warware alfawarin zaman lafiya da suka yi ba bal amarahu rabbuhu an yafiya lahu bi ahdihi mastaqamu lahu ba haka ba ma Allah umartar annabi yayi cewa ya cika musu alkawarin su na zaman lafiya matukar sun tsaya akan nasu alkawarin ba su karya shi ba Allah ya ce fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum matukar sun tsaya muku da alkawarin ku kuma ku tsaya musu da nasu yake cewa ibn qayyim "Falan falamma karimal madina lokacin da annabi ya zo madina sala al yahuda wa aqarrahum ala dini sai zaman ya sulhu da yahudawa yace su ci gaba da addini su ci gaba da yadda suke bautar Allah falamma harabu to suka fito suka yake shi kamar da muke bayani wa naqadu ahda suka warware alkawarin da suke da shi wa bada'u bil qital suka ma fariya kassasu qatalahum mutu annabi annabi yake faman na alama abin wasu ya kyale su ya ga cewa wani kyale su tafiya ya kyale su wasu kuma ajila ba abin wasu ya kore su wakatala katala ba abin ya yi wasu haka nan waka zalika lamma halin na ƙorashin ashirar sinin lam yabda ahun bi ƙitalin haka nan lokacin da ya yi yarjejeniyar zaman lafiya da shawa shekara goma bai fara yaƙarsu ba hatta bada hum bi qitalihi har sai da su suka fara yaƙarsa wa naqdi ahdi suka warware alkawarin da yake da su fa hina idin da zamu fi diyarin to anan ne ya yake su har cikin garin kuma idan aka duba za ga cewa ko ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa muhajiruna da ɗan makka ne da ƙarfin karfin ya aka fito da su aka bace musu dukkan abin da suka mallaka aka azabtar da wasu aka kore su da kasashensu da garinsu za ka kaga suna da haƙƙin su koma su. wa kanu hum yahzunahu qabla zalika kuma su ne quraisha su karka biyo annabi suna ya kasa banda fatu makka babu inda annabi ya bi su haccan makka su karka biyo shi har madina suna ya kasa kama kasadu yawmal khandaq kamar yadda suka yi masa a yakin gwalalo yakin ahzab shekara ta biyar wa yawma badr da yakin badar da ma yakin uhud kaga duk su suka biyo shi hum ja'u li qitalihi su suka zo dan su yake shi walau in sarafu anhu lam yuqatiluhum da sun kyale shi basu taba shi ba zai yake shi ba da sun kyale annabi sallallahu alaihi wasallam basu taba shi ba ya ci gaba da da'awarsa ya ci gaba da tarbiyar sahabbansa wanda ya ga zai musulunta ya musulunta wanda ya ga zai musulunta bai je ya ci gaba da addininsa annabi zai taba su ba to amma sai suka biyo shi har gida a daniyar sai sun murkushe shi sai sun kawar da shi daga bayan kasa wal maqsud ibn ibn al-qayyim yake cewa abin da yake nufi anan annahu sallallahu alaihi wasallam lam yukrih ahadan ala dukhuli fi dinihi battata annabi ba inda ya matsa wani sai ya shiga addinin sa wa inna ma da an nasa fi dinihi ikhtiyaran wa taw'an mutane sun shiga addinin musulunci ne da bisa zabin kansu da ranin kansu fa aktsaru ahli al-ard dakhalu fi da'watihi da yawa daga cikin yawancin mutanen a bayan ƙasa a duniya sun karbi da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ne lamma tabayyana lahum al-huda lokacin da suka gane shiriya ne kamar da muka faɗa a wancan satin galibi wanda suka shiga musulunci a duniya ba ya ƙasa aka suka shiga musulunci ba abinda aka musulunci ya zo da shi na bayani na shirya suka ga hasken da yake cikinsa suka karbe shi ba tilasta musu aka yi bayan ƙasa aka yi ba wa annahu rasulullahi haqqan cewa suka gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne don haka wanda yasa suka karba addinin sa fa haula ahlul yaman ka duba ga mutanen yaman mutanen yaman kanu ala dinil yahudiyya wa aktharuhum da yawansu suna bin addinin yahudanci da yawan karɓa addinin yahudanci kafin zuwa musulunci wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tura mu'azu bin jabal zuwa yaman yake cewa innaka satati qauman ahla kitab zaka zo gurin wasu mutane masu littafi yana nufin yahudu to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa yadda zai yi da'awar su ba yadda yake aka saba yin da'awa a cikin jaziratul arab ba a tsibirin larabawa a cikin kasashen larabawa nan cikin makka da madina da gefen wannan garuruwa mutane da ummiyuna ba su da ilimi da su taɓa karanta wani littafi ba san tarihin annabawa ba za ka san wani abu shirya ba Za haka su da awarsu za ta sha banban da da'awar waɗanda sun karanta littafi suna da wasu shirya ta annabawa da suka karanta su suka barta shi yasa annabi ya fara gaya masa cewa to mutanen da za ka samu ba wanda ka saba sani ba ba wanda ka sani ba za ka zo wurin mutane da ahlul kitab bal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah kuma farkon abin da za ka kira su shine su su shaida babu wani bauta da gaskiya sai Allah har zuwa ƙarshen hadisi mala yace thumma dakhalu fil islam min ghairi ragbatin wala rahba daga baya mutanen Yaman suka shiga musulunci ba tare da ya kwadaitar da su ba da kuɗi misali ba kuɗi ya raba musu ba ko rika raba musu abinci don su musulunta ba kuma tsoro rika ba su ba rika sawa ana kawo musu ana dukan su ba wannan yasa suka musulunta ba sun musulunta ne don sun fahimci abin da zo musu da shi wa kazalika man aslama min min yahudil madina haka ne yahuda madina wanda suka musulunta irin su abdullahi bin salam sun musulunta ne saboda sun fahimci gaskiyar da annabi ya zo da ita babu wani yahudi a madina da annabi ya kamo shi da karfi ya ce ko ya musulunta ko ya kashe shi babu sauraka ya musulunta ne wanda ya musulunta ya musulunta ne don dan ya gamsu da abinda annabi yake karantarwa wahum jama'atun kathir ghairu abdullahi bin salam na fi kutu da sira siyar wal magazi suna nan yahuda da yawa mata abdullahi bin salam wanda suna nan an ambaci sunayensu a cikin littafan sira da littafan yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam lam yuslimu raghbatan fi dunya wala rahbatan min as-sayf ba dan suna kwaɗayin wani abu na duniya da za a ba su ba sa suka musulunta ba kuma dan suna jin tsoron za a kashe su da takobi yasa suka musulunta bal aslamu fi hali Musulmi muslimina wa kasrati ada'i ba ma haka ba sun ba musulunta lokacin da musulmi suke cikin bukata ba na lokacin da musulmi suke da rauni lokacin da makiyan musulmin su suke da yawa a lokacin su suka musulunta kamar irin ayin halin yadda muke ciki yanzu yanzu mutanen turai da suke ta musulunta mutanen turai da amerika da sauran yankunan abinan kasashen duniya ba karfi na musulmi yasa suke musulunta ba ina musulmi na karfi ne musulmi yake da shi ana da kwankwatsar sa a kodin saboda ka ba maganar karfi bane yasa ake musulunta mutanen da suke musulunta a America ba da musulmi sun yi karfi a America ana jin tsoron su yasa ake musulunta ba mutanen da suke musulunta a Europe ba dan musulmi sun yi karfi ana tsoron su yasa ake musulunta ba ba kuma wani abu suke da shi na dukiya suke tarabawa ba mutane suna cikin yunwa aka zo ana musulunta in an tuhuma mutanen afirka cewa suna cikin yunwa ana sayan su da abin nan to mutanen europe su kuma wanda yunwa su har za a suke karɓar musulunci idan da ake karɓar musulunci a yankin europe ko a ko yankunan afirka ma ba a karɓar su saboda haka a wancan lokacin ma haka musulmi haka aka yi ta shiga musuluncin yahuda su karɓar musuluncin tare da cewa ga musulmi suna cikin bukata suna cikin rauni ga makiyansu da yawa wa muharabati ahli al-ardi lahum ga duk duniya a lokacin ya kasa duk duniya manyan dauloli da suka fi kowace daula kowace kasa kowace al'umma karfin soja da karfin tattalin arziki da ci gaban duniya da wayewanta sune rumawa da da da farisa da farisawa a duk lokacin a wancan lokacin duk sun hada kai wajen yakar yakar musulmi amma wannan bai hana musulunci da abin nan al'umma ce ta karɓar musuluncin ba saboda gamsuwar abin da musulunci yake karantarwa shi zai sa su karɓe shi shi ne ma da yake min gairi sautin wala nau ba gudala ba ba rataye suka yi wani ba ba gudala suka yi masa ko ce bal ta hammalu mu'adata aqribaihim kai su kansu musulmin a lokacin wahala suka sha sun jure kiyayyar da abin nan dangin dangin su suka nuna musu wa hirmanihim naf'ahum bil mali wal badan suka hana su su amfana da dukiyarsu suka hana su su amfana da lafiyar ma saboda wahal da su da suke ma adafu shaukatil muslimina wa qillati zati yadi ga ga ga shi musulmi ba su da karfi ga shi musulmi ba su da dukiya a hannun fa kana ahaduhum yu'adi abahu wa ummuhu wa ahli baiti wa ashirati wa yakhruju min wala sai musulmi ya hakura ya bata da babansa da babarsa saboda addininsa ya bata da babansa da babarsa da danginsa ya bar duk abin da yake da shi na jin daɗin duniya saboda mai saboda kawai na sha'awar musulunci ba dan wani shugabanci da zai samu ko wata dukiya bal yan khali umina ri'asati wal mal ina yana da shugabancin ma zai hakura da shi ya bar shi ya bar dukiyar wa tahammala azal kuffar ya ma jure wa halhalu azaba ta kafirai min darbihim wa shatmihim wasu rufi azabu na ah. duka da zagi da dangogin azaba iri-iri wala ya sulhu zalika addini. amma wannan bai sa shi ba a dininsa zuwa ƙarshen maganar ibn qayyim rahimahullah daga wannan tana turanta maka cewa annabi sallallahu alaihi sallam bai zo ya kafa addinin musulunci da karfin tuba ya kafa shi da da'awa ya kafa shi da ilmantarwa ya kafa shi da gamsarwa cewa duk waɗanda suka musulunta na farko waɗanda suka kafa tarihi a musulunci wani hanyar shigar da su musulunci ba zare musu ido akai ba ba sayen su akai ba ka wannan shine abin da ibnu qayyim yake faɗa yana da irin wannan magana da ya a cikin littafin sa ahkamu ahlul dhimma ka malamai sun fassara wala ta cewa kan ku wuce iyaka wajen yaki da waɗanda kuke yaka inna allaha la wata mu'tadin Allah baya san masu ta'addanci ah, wanda duk bai yaƙe ku ba ko kuma ba wanda yake yaƙi ba to ko da kuna yaƙi kada ku ce za ku taɓa shi وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم Allah ce waqtuluhum kashe su haythu saqiftumuhum duk inda kuka haɗu da su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku fitar da su ta inda suka fitar da ku wal fitnatu ashaddu min al qatl kuma fitina ta fi kisan tsanani wala tuqatiluhum inda al haram kada ku yaƙe su a wajen masallacin na mai alfarma na makka hatta yi ƙatulukun hasse idan su suka yake ku hatta yi ƙatulukun fi hasse idan su suka yake ku a cikinsa fa’in in idan har suka yake ku faktuluhun to ku kashe su ka zalika da za'ul kafin wannan shi ne sakamakon kafirai fa ta hau idan har sun hannu sun bari da za a ghafurur rahim to lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan ci gaba ne da ba wa musulmi a wannan lokacin direction yadda ya kamata su yi wannan yaƙi kada su ji damuwa don kasancewar waɗanda suke su suna cikin gari mai tsarki na makka su ce ba za su taɓa su ba sai dai sun zauna su ta kashe su kada kuma su ce don sun yaƙe su a cikin wata mai alfarma su ba za su iya kare kansu su rama ba shi ne Allah subhanahu wataala yake nuna musu cewa yaƙin nan suna iya yin shi a ko ina ne matuƙar dai sun aka taɓo ko su suke kokarin su kare kansu waqtuluhum haythu taqiftumuhum duk inda kuka hadu da su duk inda kuka hadu da su matukar kun hadu da su ne cikin halin yakar ku to cikin za ku iya za ku iya yaƙe su za ku iya yaƙa su wa akhrijuhum min haythu akhraju fitar da su ta inda su ma suka fitar da ku da nan makka shine garin ku shine gidajen ku a nan suke iyayen ku komai da ku a nan yake suka fatattake ku suka fitar da ku to kuma kuna da dama yanzu ku iya fitar da su daga cikin gidajensu kamar yadda suka fitar da ku Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba su bayanai yadda ya kamata su fahimci yadda al'amarin yake a nan yanayi ne na su ga sun kare kansu daga abin da can aka yi musu wanda ya sa har suka bar garinsu makka suka zo suka yi hijira zuwa madina a lokaci ya yi za mu tsaya a nan a wani alaƙa da ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala muhammad